بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da الله Allah yau يوم ashirin yau ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu da dari hudu da talatin da tara wanda ya dace da takwas ga watan tara miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas Allah ya ba mu ikon dawowa wannan masallaci na cikin taimiyya da ke kofar gidan marigayi a sani mai kaji cikin garin zariya don ci gaba da karatunmu na sharba mahabiya kamar yadda muka saba har yanzu muna magana ne akan masu cin kashi daya cikin kashi shida na dukiyar mamaci din ya mutu kuma in za mu tuna muna magana ne ko za mu magana akan kaka bismillah wajen tasawa na sabul jaddati lokacin da kakanni suka haɗu kuma suna da daraja ɗaya hmm? shaji talatin da ɗaya ko? wa'in da tsawon وكن كلهن واقفات فاستجت بينهن بالفضيلة في القسمة العادلة الشرعية أيوم bayan mun ga jarasinmu da ya gabata wanda ne ya mafi ya bar kakansa mace ba kuwa kaka tana tsayawa a matsayin uwa ɗaya bisa shidan nan da ake ba kuwa. shi ne za a ba wannan kaka ta mace bayani ya gabata to yau yana kara mana sabon darasi ci gaba da wannan bayani وإن na نسب الجدات yau sai aka sami kakar ba ɗaya ba ce kakanni ne mata fiye da ɗaya biyu ko fiye da biyu ma domin kalimatin jaddaki jam'i ne jam'i yana tomawa a harshen larabci daga uku ne da ya ce jaddata ne ne sai ya zan biyu kawai in aka samu kakanni mata biyu ko fiye da biyu domin mulura kana iya samun kaka wadda take mahaifiyar babanka kana iya samun kaka mahaifiyar mamarka to kuma duka ba wadda za ta yi gado yaya irin wannan in ya auku wa kunna dukansu kakannin nan mata dangantakarsu da mamaki suka zar na gaba ɗayansu wa misati suna da fage da cancantan da za su gaji mamaki to a irin wannan yanayi ma daman wata ba fi wata ƙarfin da za ta hana ta gado ba fasudus ɗaya bisa shidan nan na dukiya na wannan mamaci bai na hunna bisawiya ba dai za a wuce shi a ba su fiye da haka ba shi din ne dai za su kasa su yanyana abinda kowa ta samu alasan barka wannan haka abin yake filƙiƙimatil adilati shari'a a rabon gado wadda take adila wato bisa adalci al'adlu huwa wadda kulli shay'in fi mawdi'ihi in an ce adalci shine duk abin da shari'a ta ce ga matsayinsa to ka tsaye da shi ka aza shi a matsayinsa a shari'a adalcin kuma ta shari'a wato wanda ta zo a nasi akwai kwajin da za ka ga kila akwai mai shi a hannu an ce fil qismatil adilatil mahdiya maimakon fil qismatil adilatil shar'iyya in wannan kwajin ne a hannunka to rabo wanda shike adali yarjajje a shari'a wannan shine abinda imamu ahadi rahimahullah ya yi mana bayani ashe akwai lokacin da kakanni mata ba ɗaya ba suke gadon kudisi in haka ya auku wata ba ta fi ƙarfin wata ba to wannan dai kashi tsayan nan cikin shida shi ne zai kasance a tsakaninsu kamar yadda bayani yake gabata na Hmm. ga bayani za mu tsara mai littafi sharhi ya ce iza kallafal yi jadda kai ne au ce idan mamaki ya wanzu sai ya banka kanni guda biyu mata ko kakannin da suka fi biyu mata wata sawa na sabuhunna Dangantakarsu da mamakin gaba daya ya daidaitu ma'ana ma'ana wata bata fi wata ƙarfi ba a gado sai mu lura da wannan وتساوى نسبهن في الدرجة a lokacin da suka sami daidaito a nasabar shi ne wajen tasawa nasabul jajjaji wa kunna kulluhunna warithatun ay mudliyatin biwarithin dukan su sun zo ne ta hanyar magaji daya misali ka ummi ummi ummi uwar a saurara da kyau uwar uwar uwa kun ga ta hanyar uwa ce wa ummu ummu abin da uwar uwar uba ta hanyar wane ne eh uwar uwar uba ta hanyar uwa ne duka duka sun haɗu a uwa ne uwan uwan uwa uwan uwan uba uwan uwa ita ne take da alaƙa kai tsaye da mamaki to uwan uwan uwa uwan uwa kare take da alaƙa da mamaki uba saboda haka dangantakarsu ta mahaɗi kunnen doki ne duk ta uwa ne eh wannan ta uwa wannan ta uba to uwan uwan uwa a yi gwani-gwani uwan uwa uwa ce ta haifi ya kuma uwar kakan kenan haka ne uwar uwar uba aha mamaci mamaci mamaci ko ba haka ba ne waye na farko sai wa to waye mamacin waye jikan uwar karke ne da uban karke ko uwar farko da uwar farko ainihin ne mamacin za mu gano uwar uwar mamaci ne saboda aka wannan kuwa a ta hawa na jiru na cin cimma mamaci ta dangin domin ta dangin shi. wannan kuwa wannan kaka hawa ta jiru ta cimma mamaci ta dangin shi saboda aka kullum su daya amma kuma wannan ta uwa ne wani kuma to duk duk hawa biyu ne amma waye mamacin wancan uban in ka gangamo ba ta uwa ya ta mace aka haɗu ba? to mu je zai fito maku ko zai fito mana zan ce ina zuwa ina zuwa zai fito ai ka ummi ummi ummin wa ummi ummi adin ƙustimar sudisu bai na huma sai a raba sudisun tsakaninsu saboda duk magada ne ala adadin ru'usihinna bisa yadda aka samu adadinsu kaga za su iya wuce biyu shi ne yake nufi ka ummi ummi ummi wa ummi ummi abin wa ummi abi abin abin karanta shi ba za ta ce wa ummi abi abin kada sun kai uku to mu sake bi na farko uwar uwar uwa mata ne za na biyu ummu ummu abin uba ɗaya ya shigo namiji ɗaya ya shigo a ƙarfe na uku ummu abi abin uwan uban uba dukansu kakanni ne dukansu mata haka ne wannan ta biyo ta mace wannan ya biyo ta namiji wannan ma wannan ta biyo ta namiji wannan ta biyo ta namiji ne aka yake ya fita eh Hey. Eh. Eh. na ce ne to to idan aka samu waɗannan ko wannan yanayi kakanni suka jigida kuma wani bai fi ƙarfin wani ba to ɗaya bisa shidan nan dai za a ba su ba ƙari sai su raba dukansu kusimar sudus bai na kunna sai a raba wannan ɗaya bisa shida a tsakaninsu gaba ɗaya ala adadin ru'usihin na bisa wuyaki bisa adadin da aka same su daidai da daidai tana iya yiwa nan gaban mu ga akwai mazhaban da yake gadar da kakanni hudu ma in mun zo kila mu bayani insha Allah lima rawal hakim ala sharti ne. sabida hadisin da imamu hakim ya ruwaito bisa sharaɗi na ruwayan buhari da muslim wajen inganta hadisi وروى الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم شوى منزن الله صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين في الميراث بالسدس a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam akwai wanda ya mutu ya bar kakanninsa mata guda biyu masu daraja ɗaya manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam yayi hukunci game su su raba wannan sudusi wa ajima'u alaihi duk suka taru akan wannan sudusi wa ƙisal aktar minhuma alaihima sai malaman gado ko masana rabon gado sai suka ce to tunda annabi ya yi haka sallallahu alaihi wasallam in aka sami kakanni fiye da haka kuma dukansu nasabansu ɗaya ne da mamacin wani kuma bai fi wani ƙarfi ba to koda sun wuce biyu hukuncin kenan وروى الإمام أحمد إمام أحمد كما يرويت حديثي أنه صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba kakanni mata uku gado fi marasilihi amma cikin marasil na imamu ahmad a'a wa rawahu abu dawud fi marasilihi wato wancan maganan ta tsaya abu dawud ma ya ruwaito wannan hadisi amma cikin marasil wato hadisi yana da ruwayoyi wanda suke mursal wa ila hadha alhadith ashara bi qawlihi al'adilatu ash-shar'iyyah ga wannan hadisi ne ya nuni cewa fil qismatil adilati shar'iyya fi kathirin minan nusakh a mafi yawan kwafin wannan littafi ya zo da fi qismatil adilati shar'iyya wa fi ba'dha a wasu kwafin za ka ga al-marbiya ma'ana fil qismatil adilatil marbiya maimakon shar'iyya walau kana ihdal jaddataini aw al-jaddat da a ce ɗayan kakannin nan mata guda biyu ko ɗayan kakannin nan mata da suka wuce biyu tujili bi jihataini ta gangamo zuwa ga mamaci ta hanya biyu ne wa gani hako ɗaya kuma yudili bi jihatin wahida ta hanya ɗaya ya gangamo amma dukansu hanya biyun da mai hanya ɗayan a daraja ɗaya har yanzu kusuma sidisu baina kuma au na kunna bisawiya ba za a ce wannan ta hanya biyu ne wannan ta hanya ɗaya saboda haka kai mai hanya ɗaya ka a ba a tun da dai hanyar ta kawo ka inda ake nufi shi kenan za a raba si tsakaninsu ko dukansu daidai wa a aizan halal asashi bisa zance mafi inganci kenan akwai wani zancen da yake nuni da cewa wanda ya zo ta jiha biyu zai kau da wanda ta zo ta jiha ɗaya wa huwa dakhilun fi ibaratihi wannan ya shiga cikin abin da ya yi nuni cewa su na bainahunna bisawiyya shari'a. القسمة العادلة الشرعية وقيل يقسم على عدد الجهات ce a'a. in an tashi rago. aka samu irin waɗannan kakanni mata a daraja ɗaya ɗaya ta zo ta hanyar mamaci amma ta ɓangare biyu gudan ta zo ta ɓangare ɗaya tun an tashi rabawa sai a raba uku kenan in su biyu ne wanda ta zo ta hanya biyu a ba ta biyu in an a ɗaya bisa shidan wanda ta zo ta hanya ɗaya a ba ta ɗaya wato suka ce misalinsa kaman ita wacce nan ummu ummin ne uwan uwa na wannan ɗa da ya mutu a'a ummu ummul abi uwan uwan uba kaka kenan ita kuma gudan ummu ummul ummi uwar uwar uwa ce ta ɓangaren uwa sannan kuma ummu abil abi ta ɓangaren uba kuma uwar uban uba ne auren zumunta kenan ya zo a nan za a samu haka kaga ita kaka ce ta ɓangare biyu za ta ci ta wajen nan za ta ci ta nan to a irin wannan in an samu gado ya haɗu da uwan uwan uba da uwan uwan uwa da uwan uban uba an samu ɓangare nawa wannan tana da ɓangare biyu wannan tana da ɓangare ɗaya shi ne yake mana nuni cewa alal asahi su haba biyu su tsaga kawai shi ya fi inganci amma wasu suka ce a haba ala adadin jihati la'akari da jihar za a yi wallahu a alamu to baiti na gaba ko ya isa ne eh a maimaita a yi tambayoyi to bismillah hmm. Hmm. wato yana da cewa idan da kakanni guda biyu amma suna hawa biyu ne akwai na kasan daya hmm. wannan na kasan kuwa

haka Allah bari mu maimaita ila ya daɗa bayyana yadda ya kamata ko? wa alaikun salam na? ban ji ba? eh a ɗan bi hashiya wanne daga ciki lamba na ɗaya? to to to yi kusamu ala adadin jihati ko? ya sa lamba ƙasa a can ƙasa mu bi shi mu game yake cewa izashta da jaddata ne idan aka sami kakanni biyu mata suka haɗu fi darajatin wahidatin a mataki ɗaya wata ba tafi wata ba wa kanat ihdahuma gudan tazan tudili ilal almayyiti bi qarabataini ta gangaro zuwa ta gaji jikanta ta hanyar dangantaka biyu ne biyu ta shigo wal'ufura gudan kuma tudili ilaihi bi karabatin wahida ta sadu da mamaci jikanta ta hanya guda ce Wazalika, haka na aukuwa ne ka an na ihidahuma kaman kakar ɗaya kakar ta zan ummu ummul abi uwar uwar uba ne uwan uwan uba gudan kuma ta zan ummu ummul ummi uwar uwar uwa ne ta ɓangare kenan na ɗaya wa ummu abil abi ta ɗaya ɓangaren da ta gangaro uwar uban uba ne kaga ta gangaro ta biyu kenan ta fi wancan da ta hanya ɗaya wa ya tasawwar zalika za ka ce to ya za a yi haka to haka na yiwuwa bi an yi zawuja rajulun mutum ya aurar da bintu halaki ‘yan kawunsa kawu ya tazawajin rajulu ko? bi an yi ta tazawajin rajulu bintu halaki kawun nan ka ne wannan yan uwa ko kanuwa kuwa ita ce khala sai ka auri yarta haɗin zumunta kamar yadda na ce ɗazu yana aukuwa ne an yi haɗin zumunta fataji'u min hubi waladin sai ta haifa makaɗa kunu ummu ummu ummi kaga can ta can ta zama uwar uwar uwa na wannan hazal na wannan aka haifa hiya bi nafsiha kuma ummu ummu abihi ita ce uwar uwar uban kun gani wa iza tazawwaja rajulun idan mutum ya auri bintu amatihi binta amatihi ‘yar baffansa shi ma ana yi babanka da babanta wa da ƙani ne akan ce ya auri ƙanuwarsa ko ƙanuwarsa yake aure a ma'anar ƙanuwa ko kuma a siga ba zahiri ba zahiri kenan ma'ana dai ba zahiri ba ko faja'at minhu biwaladin sai ta haifi ɗa kanat ummu ummu ummin wancan ita wannan ya da aka haifa jika ne gawa eh uwan uwan uwa an gane? kanat ummu ummi hazal walad ta zama uwar uwar wannan da uwar uwar wannan da kuma a lokaci daya hiya ummu abi abihi ita ce uwar uwar uban shi uwar uban uban shi ba uwar uwar uban shi ba uwar uban uban shi to awa <laughs> Allah ya sa mu dace kuma dai yana Wa wani daga ce kuwa wa mazhabul hanabila anna man tudili bi qa'abataini ta'khudhu thuluthay sudus shine abinda mai jami can yayi nuni ai ba alal asahi ba kenan abinda shi mazhaba ta imamu na shafi cewa mazhaba ta hanabila ahmad bin hanbal Allah ya ji kansa cewa ita wanda ta zo ta hanya biyu za a kasa uku ne a ba ta kashi biyu kamar yadda na faɗi ɗazu wajen kalman yi kusamu ala adadin jihad والتي wahida بقرابة واحدة تأخذ ثلث الثلث wanda ta zo ta hanya ɗaya ita sai ta aishi ɗaya bisa uku na sudusun na kashi ɗaya cikin shida wa huwa muhammad bin al-hasani wa zafar bin al-huzail wal bin zayyad min al-hanafiya waɗannan malamai uku da muka ambata duka manyan malamai ne a mazhaba ta hanafiya abu hanifa kenan wa qawlu bin sirai eh, ne ko min shafi'iyya kuma shine zancen ibn sirai daga cikin shafi'iyya wa mazhabul malikiya kuma shine mazhaba ta na malik wa jamhurin shafi'iyya amma mafi rinjaye a malaman shafi'iyya wanda dama littafin mai littafin akan shafi'iyya yi shi yasa ya ce shi ne a sahu wa abu yusuf min alhanafiya da kuma fahimta ta abu yusuf wanda yana cikin manyan malaman hanafiya أن الجدتين المذكورتين تتقاسمان الثلث بالسوية سنداتي جنان دني مذهبا تا مالكية جنان أما cewa أيضا za su ko ba sulisi ya ce ba ma'ana kakannin in sun kai uku kenan don ya ce annal jaddataini almazkurataini tataqatamani bisa bisawiya to mene kuma ya kawo sulusi ana maganan sulusi ne wancan mazhaba ya ce idan wannan tamin' jaya ta zo ta hanya biyu to a kasa uku wato shidan nan da aka ɗauki kashi ɗaya a sake kasawa uku a ba wanda ta zo ta hanya biyu so biyu ta kowane hanya wanda ta zo ta hanya ɗaya a ba ta kaso ɗaya wasu mazhabobin daga ciki akwai malikiya suka ce a'a wanda ta zo ta hanya biyu da wanda ta zo ta hanya ɗaya duk kaka ɗaya ce za a haba masu biyu ne kawai to yanzu yana cewa wa jamhurul ash-shafi'iyya wa abi yusuf min al-hanafiyya أن الجدتين المذكورتين تتقاسمان الثلث ina jin kuskuren tabi ne kamata yayi za su raba su bi su bi sauya domin shi ne mazahaba ta imamu na malik don atsafi ya yi wal kuma tabi'un a ma'afufi din magana za ta gangaru tun daga inda ake cewa ne ne wa qawli bin suraij shafiiyya ko ah, wa qawli bin samaih min ash wa mazhab al ko wa mazhab al-hanabila anna man tudli biqa biqahatayn ta'khudhu thuluthay as-sidq wallati tudli biqarabatin wahida ta'khudhu thuluth as-sidq wa huwa qawl muhammad bin al-hasani وذكر بن الحذيل والحسن بن زياد من الحنفية wa ƙauli bin Sumais min shafiiyya kaga magana ya tsari daga nan an fahimta wa mazhabul malikiyya wa jamhur shafiiyya wa abi Yusuf min al-Hanafiyya أن ta المذكورتين تتقاسمان الثلث بالسوية kaga tabi'i ne kuskure kamata ya yi ta taƙa samanin sudusa bisawiyyati domin su sun saba ma wancan ƙauli ne shi yasa shi ma can ya ce alal asaki amma kuma sai ce wa yi kusamu ala adadin jihadi wanda yake ba shi ne alal asaki ba kenan wannan mazhaba ta imamuna malik shi ne alal asaki wa wajihuhu أن الوارث شخص واحد فلا يأخذ فريضتين kaga shine dai a magana mahangan wannan maganar ita ce wancan da ta zo ta hanya biyu to ai mai gadon mutum ɗaya ne don haka ba zai anshi kaso biyu ba wa in kanat jihata jihatani duk da ta zo tana da mahanga ko ta hanya guda biyu wannan sai fa mu yatta shi can sudus ya kamata ya zama ta takasa samanin sudusa bisa wuya ba ta takasa samanin sulusa ba wa ya dullu lahu anna umar radiyallahu anhu qala lil jaddataini walakin huwa zalika sudus fa'in ijtama'ata fa huwa lakuma wa ayyukuma khalat bihi fa huwa laha sayyidina Umar ya ce makakanni biyu idan sun haɗu duk za su gado sai ce fa huwa lakuma sudusin nan ne naku wa ayyukuma khalat in kuma ɗayan ta zan ita kadai ne ɗayan ta mutu fahuwa laha sudisin ne dai za ta ɗauka walam yabtul baina an takuna ihdahuma mudiliya bi jiha aw bi jihataini bai bambanta cewa wannan ta zo ta hanya ɗaya ko wancan ta zo ta hanya biyu ba Kamalam lam yastafirha an jihati idla'iha wa jihati idla'il ukhra allati ma'aha kamar yadda bai tambaya ya ce ke ta hanya nawa kika zo ke kuma ta hanya nawa ne a'a kawai da aka kama shi kakanni biyu sai ya ce to tunda kun haɗu to naku ne inda mutum ɗaya ne ita dai za ta kwashe fidisin walau kana lita'addidil jiha madakalin fit taqsimi lawa jaba an alaha da akwai mahanga wanda za a saurari wanda ta zo ta jiha biyu to da saidina umar wajibi zai tambaya ke ta wace hanya da wace hanya kika zo ke kuma ta wace hanya da wace hanya la Allah ya utsi mala ihdahuma lil uqra bi ghairi wajhi dan kai ya ba wata dukiyar wata ba da cancanta ba ba ta jihar da ta zo ba والعبارة التي في hadar الحديث كالإباحة التي في حديث عبادة بن الصامت wato wannan asari da muka karanta ibarar da ta zo tana daidai da ibarar da ta zo a asarin obada dan famit cewa qabalil jaddataini min bai na bainahuma shi ma yayi hukunci kakanni biyu mata a ba su gadan su raba a tsakaninsu zahir fi annal kismata bi sawiya min gairi tafsilin wannan yana nuna mana ƙarara Raban daidai wa daida ne ba tare da bambantawa ba Bala yu'dalu an hadha hatta yaquma dalilun ba za a kauce daga wannan dalili ba sai in akwai wani zahirin dalili ba hasashe ba Li'anar mawarisa sihamun muqaddamatun bi taqdiri shari domin abinda ya shafi gado kaso ne wanda aka kintata shi da kintatawan Allah subhanahu wata'ala shine a shari mai sa doka ta shari'a wala majala lil ra'yi babu fagen da kwakwalwa za ta yi aiki a ciki wallahu a alawa wa alamu karanta mana baitoci